وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله شيخ الإسلام ابن تيمية يا gabatar da magana أكيدا تا الحلول والاتحاد a cikin babi na farko littafin iktida'u siratul mustaqim a inda muka dakata a wancan mako shekul islam ibn taimiyya ya kawo magana akan wata aƙida aƙidar da ake kiranta aƙidatul hulul wal ittihad ya kawo bayani akan wannan aƙida a dunkule idan kana son ka samu inda ya warware matsala ta al-hulul wal ittihad sai ka koma littafinsa dar'u ta'arubil aqli wan naqli a mujallar na biyar shafi na ɗari saba'in yake cewa aƙida ta alhulul wal ittihad aƙida ce da ta samu asali tun kafin zuwan annabi muhammad aƙida ce da mabiya addinin kiristaniti suka yarda da ita kuma kar mu manta maganar manzon allah annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce lallai nan gaba za a samu cikin al'ummarsa waɗanda suke kwaikwayon ɗabi'un ahalul kitab shekul islam ibn taimiyya a cikin dar'u ta'arudil aqli wa naqli mujallar na biyar shafi na 170 ya ce alhulul nau'an abinda ake ce ma alhulul wal ittihad shine aqidar cewa allah matsaukaki. yana shiga jikin halittarsa har ma kuma ya zama ɗaya da halittarsa ɗin wannan aƙida kashi biyu ce hululun muƙayyar akwai masu aƙida cewa Allah yakan shiga jikin halitta amma ba kowace halitta ba kamar aƙida ta kiristaniti aƙidan nasara suna imani da cewa allah ya shiga jikin annabi isa alaihi salam don haka wannan hululun muƙayyadun ne ba kowace halitta ne allah maɗaukaki yake shiga jikinta ba wa hululun mutlaq sannan kuma akwai masu aƙida cewa allah yana shiga jikin kowace halitta ba wasu aka keɓance kamar misali annabi isa alaihi salam ba ya ce falhululul muqayyad huwa ƙaunin nasara wa nahwuhum min gulatin rafida wa gulatil ubadi wa gairihim da kiristoci da wani sashi na masu aƙida shi'a har ma daga cikin wasu jama'ar musulmai ana cewa innahu halla fil masih kiristoci su ce Allah ya shiga jikin almasih aw ittakhadha bihi ko kuwa aw bihi ko kuwa Allah ya zama ɗaya da annabi Isa alaihi salam wa halla bi ali ko wani sashi na aqida shi'a da suke cewa Allah ya shiga jikin sayyiduna ali aw ittahada bihi wa innahu yattahidu bil arifin da kuma masu aqidar sufanci suna cewa Allah maɗaukaki yana shiga jikin masana malamai da suka yi zurfi wajen ilimi al'arifuna billah ba kowane mutum ne Allah yake shiga jikinsa ba sai wanda ya samu ilimi mai ƙarfi ilimi na tauhidi hatta yasira al-muwahhidu wa huwa al-muwahhadu sai an wayi gari kai da kake kadaita Allah ka zama kai din ne wanda ake kadaita ka domin kai kanka kai ne Allah wannan shi ake ce ma alhululul muqayyad kiristoci sun kayyade annabi isa alaihi salam sun ce shi kadai ne Allah yake shiga jikinsa don haka yasa suka mai da shi abin bauta yana da kowane hakki wanda ake ba ma Allah maɗaukaki me yasa saboda Allah yana jikinsa ba su yadda yana shiga jikin wata halitta ba in banda annabi isa wani sashi na aƙida ta shi'a asaba'iyya suke cewa Allah ya shiga jikin na ali ba kowaye Allah ke shiga jikinsa ba cikin sahabban annabi muhammad in ban da sayyiduna ali hakanan sufaye su ma suke kayyade waɗanda allah ke shiga jikinsu da cewa sai waɗanda iliminsu saninsu game da tauhidi ya yi ƙarfi to waɗannan su ne allah yake shiga jikinsu suna kuma da wasu hujjoji da suke kafawa musamman malaman sufanci da farko akwai aya ta alkur'ani inda Allah yake cewa wa abudu rabbaka hatta ya atiyakal yaqin suka ce ai Allah ne ya faɗi wannan magana Allah ne ya ce wa abudu rabbaka ka bauta ma ubangijinka hatta ya atiyakal yaqin sai al ya zo maka menene al yaqin ka ce abin da ake nufi shine ka dinga bauta ka dinga bauta idan ka kai martaba ta masanin Allah lokaci ne yaƙini zai taho maka kai da Allah kun zama abu guda kana jin maganar kamar tatsuniya kuma wallahi maganar gaskiya ce ba wai da ba har yanzu malaman sufaye suna da wannan aƙida suna ma ƙara kafawa har da wasu baitoci da suke rerawa daga cikin hujjojinsu suna cewa ma wahadal wahidu min wahidin iz kullu man wahadahu jahidun tauhidu man yukhbiru an na'atihi ariyatun abtaluha alwahidu tauhiduhu iyahu tauhidun wa na'atu man yan'atuhu lahidun duk mutumin da zai ce wai ga wani tauhidi na Allah barna kawai yake babu wanda ke sanin Allah sai wanda Allah ya shiga jikinsa idan Allah ya shiga jikinka a wannan lokaci ne in ka ce ga yanda Allah yake to an gama haka ɗin ne idan mutum ya bauta ma Allah har ya kai daraja ta masanin Allah lokacin ake cewa mutum ya isa matsayi na waliyin Allah maɗaukaki. to idan mutum ya kai wannan matsayi wa abudu rabbaka hatta ya atiyaka al-yaqin idza wasala al-arifu billah a wannan lokaci yu'ti wa yamna'u ana iya cewa malan ka bani kuma zai bayar domin Allah yana jikinsa wa yuhyi wa yumitu yana iya rayawa ya kashe domin Allah yana jikinsa yukhafu ana tsoronsa yadda ake jin tsoron Allah in ya tashi magana bai cewa an samo hadisi daga sahihul bukhari ko sahihu muslim littafi ko an samo wani hadisi daga sahabin manzon Allah in ya tashi magana tunda ya kai wannan daraja ta alyaƙin sai ya ce haddasa ne kalbi an rabbi zuciyata ta bani labari game da ubangijina magana ta ƙari ba a cewa annabi ya ba da labari la sai dai a ce zuciyata ta bani labari game da ubangijina ka duba sharhu kalimati sufiya shafi na 153 littafin mahmud mahmud gurab ya kawo labarin abu yazid al-bustani yana daga cikin daɗaɗɗun malaman sufaye ka nemi wannan littafin sharhu kalimati sufiya duk wanda ya karanta ƙidan sufanci ya san abin da muke faɗa gaskiya ne babu ƙage malamin nan ya ce a kastun ilmakun mayitan an mayitin ku masu ƙidan sunna kun ɗauki ku ne daga wani matacce shi ma ya ɗauko daga wani matacce yanzu in ka tashi kana magana al'imamul bukhari ya ruwaito hadisi an wane an wane an wane in aka jera sunayen waɗanda aka kirga ɗin nan gaba ɗaya akwai mai rai ai duk sun mutu ko ta ce to ko iliminku ahalus sunna matattu ke ba da labari matacce ya bayar daga matacce aikin banza wa akhazna ilmana anil hayy allazi la yamut mu muna ɗaukan ilimin mu ne daga wajen Allah wanda baya mutuwa kai tsaye Allah ke ba mu labari ba wani ba wanda ya riga ya mutu إننا نحن نأخذ علمنا wa qad matu ماتوا ta sunna ana ɗaukan hadisi ne daga wasu malamai amintattu waɗanda sun riga sun mutu wa hum akhadhu an tabi'in waɗancan fa sun ɗauko ilimin daga tabi'ai wa matu tabi'an sun mutu ai wa tabi'una qad akhadhu an sahaba tabi'ai fa daga ina suka ɗau ilimin daga sahabban annabi Muhammad wa matu sahabban ai sun mutu was sahabatu akhadhu an rasulillah sahabban manzon Allah su ne suka ɗauki maganar daga bakin annabi Muhammad وقد مات بنص القرآن شي كان النبي محمد يا بالدنيا آية القرآن تفدا إنك ميت وإنهم ميتون kaga kai da kake ɗaukan hadisin daga wane wanan ya mutu wancan da ya bashi ilimin shi ma ya mutu har dai a kai kan tabi'ai da sahabbai shi kansa annabi muhammad din ba shi da rai malaman sufaye fa wa hum akhazuhu ra'asan kama yuha anillahi tabaraka wa ta'ala su kai tsaye suke ɗaukan iliminsu daga wajen Allah maɗaukaki me yasa saboda sun bauta ma Allah sun kai daraja ta alyaƙin don haka zuciyarsu kai tsaye take ba su labarin Allah maɗaukaki ga aya nan suna kafa hujja da ita Allah ya ce wa abudu rabbaka hatta ya atiyaka alyaqin akwai wata hujjar ma a suratul hadid Allah ya ce huwa allazi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa 'ala al-arsh ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas sama'i wa ma ya'ruju fiha wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir Allah fa ya faɗa yana tare da ku duk inda kuke to kudan mun ce Allah yana jikinmu sai a ce mun yi laifi wa huwa ma'akum aina ma kuntum Allah yana tare da ku duk inda kuka kasance sun samu madafa har ma kuma da wani hadisi na Abu Huraira yana sahihul Bukhari hadisi na 6502 babu wanda bai san hadisin nan ba matukar ya dade a musulunci annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce inna allaha qala man adali waliyan faqad azantuhu bil harb duk wanda ya cuci waliyina to ina masa izini ya fito mu yaki hadithul qudusi hadisin ya inganta daga annabi muhammad wanda ya cutar da waliyina to ya fito mu yaki in ka cuci waliyin allah kamar kana kokarin fada ne da allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah da kansa ya ce wa mata taqarraba ilayya abdi bi shay'in ahabba ilayya mimma taraftuhu alaihi babu wani abu wanda bawa na zai rike don ya kusance ni fiye da kula da farilla in kana so ka kusanci Allah maɗaukaki babu shakka akan nisanci Allah ya ake a nisanci Allah idan ana saba ma Allah ana nisantarsa, idan ana biyayya ga Allah ana kusantarsa wannan aqida ce ta ahlus sunna al-imanu yazidu wa yanqusu yazidu bi ziyadati al-amal wa yanqusu bi nuqsanihi duk sa'ilin da kake ƙara aiki imaninka yana ƙaruwa a lokacin da ka rage imaninka yana raguwa Allah da kansa ya ce to in kana so ka kusance shi babu wani abin da za ka yi ka je kusa da Allah nan da nan kamar kula da farilla kuskure da mutane suke yi lokacin da mutum ya shiga wata damuwa a lokacin yake garzayawa ya hanzarta da gudu ya miƙa bukatunsa ga Allah ya shirya wasu abu na nafilfilu na kusantar Allah maɗaukaki alhali abin da Allah ya fi so ka yi shine kulawa da farilla in kana kulawa da farilla kana zuwa kusa da Allah ta baraka wa ta'ala wanda bai kula da farilla ba don yayi nafila aikin banza yake shi yasa aka fara gabatar da magana akan farilla sannan Allah ya ce wa ma zalu abdi ya ya ilayya bin nawafil hatta uhibbahu idan bawana yana yawaita kulawa da filu. wala ya zalu abdi ya taqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu duk sa'ilin da kake yawaita nafila to kana kusantar Allah har dai a waye gari Allah yana son ka sai Allah ya ce fa'iza a hababtuhu idan aka waye gari ina son bawa kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi sai in zama ni ne jin bawa da ni bawa yake ji wa basarahu ni ne ganin bawa alladhi yubsiru bihi dani bawa yake gani wa yadahu allati yabtishu biha ni ne hannun bawa hannun nan da bawa yake daukan abu da shi wa rijluhu allati yamshi biha sai in zama kafan bawa kafan nan da bawa ke tafiya da ita fa bi yasma'u dani bawa yake ji wa bi yubsiru dani yake gani annabi sallallahu alaihi wasallam cikin wannan hadisin al-qudusi ya nuna abin da Allah ke faɗa har in mutum ya kula da farilla ya tsai da filo to yana kusantar Allah har dai a waye gari Allah yana son shi Allah ya ce idan kuwa ina son bawa to sai in zama jinsa in zama ganinsa in zama hannunsa in zama kafansa malaman sufaye suka ce magana ta ƙari da zaran mun gaya muku Allah yana jikinmu dole ku yarda ga hadisi a sahihul bukhari don haka in ka dubi wani littafi da ake kiransa manazilul mahabba matakai na soyayya sunan littafin kenan shafi na 81 ko kuma jawahirul fusus fi halli kalimatil fususil hikam mujallar na biyu shafi na 334 sun kawo labarin junaidu Allah ya ji kansa suka ce walan masu ilal junaidu lokacin da aka yi wa wani fitaccen malami ne cikin malaman farko ana ce masa junaidu lokacin da aka yi masa tambaya anil ma'arifati billahi ta'ala game da sanin Allah maɗaukaki gafarta malam yi mana fatawa akan mas'ala ta sanin Allah ajaba sai ya bada amsa ya ce launul ma'i launu ina'ihi kana so ka san launin ruwa ka dubi maɗaukinsa wa ke son ya san Allah sai ya bada amsa ya ce launul ma'i launu ina'ihi wannan magana malaman sufaye sun ɗauke ta musamman mawallafin littafin fususul hikam ibn arabi yana cikin madogaransu akan cewa aqidar junaidu ita ce aqida ta al-hulul wal ittihad duk da shike hatta masu aqida ta ɗariƙa ɗin ba su sallame ma wannan fahimtar ba wanda ke sharhin littafin ana ce masa annabulusi ya ce abinda aljunaidu yake nufi da in kana son ka san launin ruwa ka dubi launin maɗaukin ruwan domin idan aka zuba ruwa a jan kwano sai ruwan ya zama ja ko in an sa ruwa a bakar kwano bakin kwano launin ruwan sai ya koma baki an masa tambaya akan ma'arifatu billah ya ba da amsa da cewa a launin ma'i launu ila'ihi sai malamin ya ce ya'ani annal ma'arifata billah hiya an ta'arifa annahu ta'ala mutlaq la surata lahu fil hissi wala fil aqli wal khiyali aslan Allah ba shi da wata siffa ba shi da wata sura asali wato amsar da Junaid ya ba su kenan walakin al'arifa bihi huwa alladhi yakshifu amma fi hissihi wa aqlihi wa khiyalihi wanda duk ya ce ma ga siffar Allah to bai faɗa maka gaskiya ba a su fahimta aqida irin tasu ba fa aqida ta sunna ba a aƙida ta sunna Allah maɗaukaki yana da siffofi kuma yana da sunaye a karantarwar annabi Muhammad su suka ce ba haka ba ne yanda ka san ba a sanin launin ruwa sai dai launin maɗaukin ruwan to haka nan ba a sanin siffa ta Allah maɗaukaki hankali baya iya suranta siffar Allah ya za a yi kasan siffa ta Allah wannan amsa launin ma'i launu ihe? yi ƙoƙari ka kai matsayin sanin Allah idan ka kai matsayin wanda ya san Allah huwa alladhi yakshifu amma fi hissihi wa aqlihi wa khiyalihi abinda malami ya gaya maka to shikenan haka nan Allah yake fayara alhaqqa ta'ala al-mutlaqa zahiran lahu a wannan lokaci malamin yake ganin Allah gani na haƙiƙa al-mutlaq zahiran lahu Allah zai bayyana gare shi bi hasabi isti'dadihi gwargwadon shirin malamin fil hissi wal aqli wal khiyal fi jami'i tilka suwar wal ahwal fatatanawwa alayhi al ma'rifa wa yakhtalifu alayhi tajalli al haqq <clears throat> subhanahu wa ala al abadi fi dunya wal akhirah kenan abinda suke faɗa Allah yana bayyana ga masanansa suna ganin shi a nan duniya kuma suna ganin sa a lahira don haka Allah yana shiga jikin bawa ga kuma hadisin da yake sahihu muslim hadisin abu huraira hadisi na 2569 <clears throat> manzon Allah ya ce inna Allah azza wa jalla ya kulu yau qiyama a ranar alkiyama Allah zai ce yabna adam ya kai dan adam a filin hisabi maridtu falam ne na yi rashin lafiya ka zuwa gaida ni Allah zai gaya ma bawa kuma hadisin ya inganta daga bakin annabi Muhammad Allah zai maka tambaya idan akwai wani mara lafiya da ka ƙi zuwa gaida shi to Allah zai tambaye ka ya ce maka na yi rashin lafiya ba ka zo gaida ni ba ƙala sai bawa ya ce ya rabbi kaifa a'uduka wa anta rabbul alamin ta ya za a yi in zo in gaida kai alhali kai ne ubangijin talikai ya za a yi a ce ka samu rashin lafiya bare har in zo gaida kai Allah zai gaya ma bawa shi kuma bawan ya yi tambayar nan ga Allah maɗaukaki ƙala sai Allah ya bashi amsa ya ce amma alimta ashe baka sani ba inna abdi fulanan mariba falam ta'udhu bawa na wane yayi rashin lafiya baka je gaida shi ba baka da labari ka sani ko a'a lallai na sani ya ubangiji wane ya taɓa rashin lafiya ban je na gaida shi ba shine sai Allah ya ce amma alimta annaka law uttahu lawajadtani indahu ashe baka san cewa da ka je gaida wannan bawan da ko ka taras da ni a wajensa ba sai Allah ya ce ya bani adam ya kai dan adam istata'amtuka falam tut'imni na taɓa neman ka bani abinci ka ki ciyar da ni qala sai bawan ya ce ya rabbi wa kaifa ut'imuka wa anta rabbul alamin ya za a yi in baka abinci alhali kana ubangijin talikai kai da baka bukatan ci bare sha qala sai ya ce amma alimta annahu istat'amaka abdi fulanun falam tut'imhu ka manta baka sani ba bawana wane ya taɓa cewa ka bani abinci ka ki bashi har gida ya same ka ba ni da cefane kana ko da kuɗin ka ƙi bashi ka tuna an yi haka ya ubangiji sai Allah ya ce amma alimta annaka law at'amtahu lawajadta zalika indi ashe baka san cewa da ka ciyar da shi a wannan lokacin da ko ka samu haka din a wajena ba sai Allah ya masa tambaya ce ya bana adam istasqaituka falam taskini na nemi ka bani ruwa ma baka bani ba ka bani ruwa in sha saboda kishi kaki kala sai ce ya rabbi kaifa usqika wa anta rabbul alamin ta ya za a yi in shayar da kai alhali kana ubangijin talikai kala sai ce istasqaka abdi fulanun falam tasqihi bawa na wani ya nemi ka bashi ruwa kaki bashi ka tuna amma alimta law saqaitahu baka san cewa da ka ba shi ruwa a wannan lokacin wajatta zalika indi da ka samu ladan haka a waje na ba suka ce wannan hadisin ma ya tabbatar da abin da muke faɗa Allah da kansa yake cewa ɗan adam na yi rashin lafiya kaƙi zuwa gaida ina muka ce malami Allah ke shiga jikinsa kuma malami har ya samu rashin lafiya in ka ƙi zuwa gaida malam ka ƙi zuwa gaida Allah me za ka ce ga kuma nassi al'imamun nawawi da ya kawo hadisin nan sai ya ce wannan aƙida da suke tabbatarwa akan wannan hadisin hujjar ba ta da ƙarfi domin ka dubi ƙarshen maganar Allah maɗaukaki ga wannan bawa Allah ya ce amma alimta ashe baka sani ba innaka kai saqaitahu da ka shayar da shi lawajatta zalika indi da ka samu abin a waje na a wajena ashe allan da mara lafiyan ko ku allan da mai yunwan ko allan da mai kishin ba ɗaya ba ne. da ka je gai da mara lafiya da ka samu lada a wajen wa a wajen allah inda allan da mara lafiyan abu ɗaya ne da ba haka allah zai faɗa ba da ka je gai da shi da ku ka samu ladan haka indi a wajena da ka ciyar da wancan mutumin law at'amtahu wajen ta zalika indi da ka samu ladan a wajena shine al-imam an-nawawi yace Allah ya ce a wajena ashe da Allah da bawan ba abu ɗaya bane sannan ka dubi ƙarin bayanin da shi yayi akan wannan hadisin domin aqida ce da daddiya ka duba sharhu sahihi muslim mujallal na takwas shafi na 320 haka nan ibnu hajar a cikin fathul bari mujallar na goma sha ɗaya shafi na ɗari uku da saba'in da tara ya ɗauko maganan a tsofi wani malami na farko Allah ya masa rahama yana cikin malaman farko ibn hajar a cikin fathul bari ya kawo maganar wannan malamin malamin yana cewa ittafaqal ulama mimman yu'taddu bi qawlihi baki ɗaya malaman sunna fahimtar su ta zo ɗaya in dai malamin nan an san da shi a tarihin musulunci in dai malamin nan ya yi fice an san da shi a tarihin musulunci baki ɗaya fahimtar su ta zo ɗaya na haza majazun wa kinaya an nusratil abdi wa ta'yidihi wa i'anatihi abinda ake nufi da cewa idan bawa na ya kai darajar da nake son shi to zan zama jinsa in zama ganinsa in zama hannunsa in zama kafansa <clears throat> malaman sunna baki ɗaya a tsawon tarihin musulunci suka ce kinaya ce wato Allah maɗaukaki yana nufi in mutum ya kai darajar da har ya samu soyayya biha har Allah ya kai darajar wato wannan mutumin ga haddin da yake daidaita shi da cewa yana zama ganinsa da jinsa da hannunsa da kafansa bi ma'ana da Allah ke cewa bi yasma'u wa bi yubsiru wa bi yabtishu wa bi yamshi ana nufin cewa ba wannan ba zai taɓa amfani da idansa ta wajen sabon Allah ba ba zai taɓa amfani da kunnuwansa ya saba ma Allah ba ba zai taɓa amfani da hannunsa ya saɓa ma Allah ba ba zai taɓa amfani da ƙafafunsa ya saɓa ma Allah ba sai ya zama rayuwarsa baki ɗaya rayuwa ce akan tafarkin Allah maɗaukaki abinda hadisin annabi Muhammad yake nufi kenan baki ɗaya malaman sunna hakanan suka faɗa ibnu hajar sai ya ce wal ittihadiyya amma malaman sufaye da suke da aƙida cewa Allah yakan shiga jikin bawa za'amu annahu ala haqiqatihi su suna riya cewa wannan magana tana nan akan haƙiƙanin ma'anarta wa annal haqqa abdi idan ka tsananta ibada ga Allah kana kai darajar da Allah yake shiga jikinka kai kanka ka zama Allah suka ce ga wata hujja ai wahtajju bi maji'i jibril fi surati dihya ai a zamanin annabi muhammad mala'ika jibrilu yakan rikida ya zo ma annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam a suran wani sahabinsa da ake kiransa dihiyatul kalbi mala'ika jibrilu yana rikida ya koma sura ta sahabin annabi muhammad da ake kiransa dihiyatul kalbi ƙalu suka ce fahuwa rauhaniyun shi halitta ta mala'ika jibrilu halitta ce da ba ta da jiki halitta ce da ake ce ma rauhani mai ma'ana halitta ce kawai ta ruhu babu jiki amma ga shi har ya iya rikida ya koma halitta mai jiki a suratahu ya cire surarsa ta asali wa zahara bi mazharil bashar ya bayyana ga annabi muhammad a sura ta dan adam suka ce to idan ko mala'ika jibrilu <clears throat> wanda yake da halitta asali rauhani ya canza halittarsa ya koma halitta ta ɗan adam fallahu aqdaru ala an yadhhara fi suratil wujudil kulli aw ba'dihi don haka Allah ya fi shi iko ya fi shi damar ya rikida ya koma jikin wata halitta tashi tunda har mala'ika zai iya rikida to Allah madaukaki kuwa yana da damar ya haka nan shi ma ah, ibn hajar yake ɗauko maganar su a cikin fathul bari mujallal na 11 shafin 379 wal ma'ana abinda suke nufi shine wannan hadisin yana nuna cewa mutum yana iya kai darajar da Allah ke shiga jikinsa bayan ibnu hajar ya gama maganar sai ya ce ta'ala Allahu amma ya kulu zalimuna uluwan kabira Allah ya ɗaukaka Allah ya fi ƙarfin abin da azzalumai suke siffanta shi da shi abin da suke danganta shi gare shi ɗaukaka mai girma Allah ya fi ƙarfin haka wa al khattabi al-imam al-khattabi mai sharhin sunan abi dawud ya ce hadhihi amsalun waɗannan hadisai da Allah maɗaukaki yake ba da magana tattare da darajar bawa a lokacin da ya kai matsayi na samun son Allah maɗaukaki waɗannan hadisai suna kawo misali ne ba wai suna tabbatar maka cewa Allah yakan koma halittar bawa ba wal ma'ana tawfiqin lahi li abdihi fil a'malin lati yubashiruha bi hadhihi al da aka ce Allah kan zama ganin bawa ya zama jin bawa ya zama hannun bawa ya zama kafar bawa al-imam al-khattabi ana nufin Allah zai mabawa muwafaka Allah zai daidaita bawa har dai a wayi gari bawan nashi baya amfani da waɗannan sassan na jikinsa ta wajen sabon Allah sai dai ta wajen ɗa'a ga Allah maɗaukaki hakika hakan bai samuwa sai da muwafakar Allah maɗaukaki. wa taisirul mahabbati lahu fiha Allah sai ya sauwake masa ayyukan da in mutum yayi zai samu son Allah nan take bi an yahfaza jawarihahu alaihi Allah ya tsare masa gaɓuɓɓansa wa ya asimahu an mawaƙi'ati ah, ma ya karahu Allahu min al-isga'i ila Allah bi sam'ihi Allah zai yi kariya ga bawansa idan ya kai daraja ta waliyinsa Allah zai kare bawansa ba zai karkata kunnuwansa ya ji kiɗe-kiɗe ba ba zai ɗaga idanunsa ya yi amfani da shi ya kalli haram ba wa minan nazar ila ma nahallahu anhu bi basarihi wa min minal batashi ah, haka nan kama abin da fima huwa haramun alaihi mutum ya yi amfani da hannunsa ya kama abin da Allah maɗaukaki ya haramta in mutum ya kai daraja ta waliyi to za ka taras gaba ɗaya sassan jikinsa baya amfani da su ta wajen saɓon Allah sai ta wajen ɗa'a ga Allah maɗaukaki ibn hajar bayan ya kawo waɗannan maganganu masu yawa sai ya ce wa alal aujuhi kulliha duk ta inda ka ɗauki fassarar waɗannan hadisai na annabi muhammad fala mutamassika fihi lil ittihadiyya babu inda mai aqidar al-hulul wal ittihad zai samu hujja da waɗannan hadisai da har zai dogara ya ce Allah ya da shiga jikin bawa walal qa'ilina bil wahdatil mutlaqa hakanan waɗanda suke cewa Allah madaukaki yana shiga jikin dukkan halitta ba ma keɓaɓɓun halittansa ba me yasa ibnu hajar ya ce saboda annabi da kansa a ƙarshen hadisin alhadisul kudusi ya yi bayani cewa Allah bai taɓa zama bawa ta inda za ka gane shine inda Allah maɗaukaki yake faɗa a ƙarshen hadisin ya ce idan bawa na ya kai darajan da nake son shi sai Allah ya ce wala in sa'alani wallahi in ya roke ni la'u'tiyannahu zan bashi wala inista azani kuma in ya nemi tsaro na la'u'izannahu zan bashi tsaro ashe kaga bai zama Allah ba ko da ya zama Allah zai roki Allah in ya zama shi din shine Allah yaushe ko zai roki Allah shi yasa a ƙarshen hadisin Allah da kansa yake cewa in bawa na ya kai daraja ta walittaka da zaran ya roƙe ni zan biya mar bukata da zaran ya nemi tsaro na zan bashi tsaro don haka wannan magana tana nuna cewa bawan bai zama shine Allah ba ibn hajar yake cewa masu wannan aƙida ba su samun ayar alkur'ani ko ko hadisin manzon Allah wanda za su dogara da shi face an musu martani wanda ke warware abin da suka dogara da shi fa innahu kasarihi fi raddi alaihim kuma wallahi wannan aƙida kamar yadda muka faɗa tana nan har yanzu ga malaman sufayi suna da aƙida cewa idan malami ya kai daraja ta sanin Allah maɗaukaki to duk abin da Allah yake yi shi ma malamin yana yi kana iya cewa malan ka bani arziki malan ka bani haihuwa malan ka kare ni daga sharrin wani malan ka raya min ɗana malan ka tada mataccen nan a ji tsoron malam ka duba tuhufatul murid ina ganin ga wanda ke ƙoƙarin karanta littafan tauhidi tufatul murid littafi ne sananne a ƙasan nan in ma baka san shi ba to rike sunan ka yi ƙoƙari ka je ka nema ina tunani insha Allahu a nan garin ma za ka same shi tufatul murid shafi na 169 littafin tauhidi ne <clears throat> wanda ake amfani da shi a arewacin ƙasar nan har yanzu in ka duba wannan littafin shafi na 169 za ka ga abin da malamin yake faɗa yana cewa wa taratan ya waliyu min qabrihi sau da yawa idan ka ce shehu ka agaza min ko ko malam wani ka tallafa min ko ka biya min bukata to wani lokaci shi malamin da kansa zai fito daga kabarin nasa wa ya ƙabi ha nafsihi ya biya ma bukatan da kansa sannan ya koma kabarinsa ya kwanta duba tuhfatul murid ka ƙara bincike a fatawar lajinatul da'ima mujallad a ah, hadisi kai fatawa ta ah, amsar da suka bayar ta tare da waɗannan hadisai fatawa ta 4715 don haka aƙida ta al muƙayyad ibn al-qayyim yace ita ce asali aqidan nasara aqidan nasara ita ce sun yadda Allah yana jikin annabi Isa don haka yasa kake ganin Kirista yake roƙon annabi Isa ya biya mar bukata yadda annabi ya faɗa cewa duk inda al'ummar da ta gabata ta kai ga halaka al'ummarsa sai ta kai wannan haddi shine shekul islam ya ɗauko magana matsala ta alhulul wal ittihad yace to yadda aka samu wannan aƙida tattare da kiristoci gashi fa an same ta tattare da mutanen da suke da'awan suna bin annabi muhammad an samu tattare da wasu sashi na mabiya aƙidan shi'a gashi kuma an samu ta wani sashi na masu aƙida ta sufanci su ma aƙida na sufancin kashi biyu ne akwai masu yadda da cewa allah yana shiga jikin wasu ne kamar bayanin da muka gabatar ɗin nan sai wanda ya kai ga sanin Allah sai wanda ibadarsa ta kai makura to wannan ne Allah ke shiga jikinsa fahimta ta biyu game da aƙida ta alhulul wal ittihad shekul Islam ya ce akwai alhululun hululul daga cikin malaman sufaye waɗanda suke da imanin cewa Allah yana shiga halitta kowace ba ma malamai kaɗai ba allazina yaquluna waɗanda suke cewa innahu halun fi kulli shay'in kowane abu ka duba akwai Allah a jikinsa a muttahidun bi kulli shay'in awil wujudu wahidun al wujudu wahidun duniyar gaba ɗaya guda ɗaya ce duk abin da ka duba shine Allah wa yaquluna suke cewa don haka kiristoci sun yi kuskure da suke ware annabi Isa shi kadai ko waɗancan masu aƙida ta shi'a da suke cewa annabi sayyiduna ali ne kadai Allah ya shiga jikinsa ko kuwa wasu malaman sufaye da suke cewa malamai ne kadai Allah ke shiga jikinsu wannan duk kuskure ne innahum kafaru sun ma kafirce li'annahum khassasu sun keɓe waɗanda Allah ke shiga jikinsu kama ya ƙulu zalika ashabu sahibul fusus al-hikam ibnu arabi aqidar sa kenan ka duba fususul hikam mujallar na farko shafi na 78 kuma wallahi ba shi kadai ba malaman sufaye da yawa waɗanda suke da aqidar aljahamiyya misali ibnu farid ibnu saba'in at-tilmisani ka duba dar'u ta'arubil aqli wan naqli mujallar na shida shafi 156 su ma suna ta kokarin su samawa wa aqidar su hujja cewa duk abin da ka duba shine Allah suka ce ai a suratul an'ami Allah ya ce wa huwa Allahu fis samawati wa fil ardi shine Allah a sammai kuma shine Allah a ƙasa da haka duk abin da ka duba Allah ne ta'ala Allahu an qaulihim uluwan kabira akwai wani malami da ake kiransa ibnu hammawai ya rasu hijira na da shekara 530 yau shekarunsa 900 daidai da mutuwa ya yi rayuwa a khurasan kun ga aƙida ta daɗe a duniya ka duba albidayatu wan nihaya mujallar na goma sha biyu shafi na ɗari uku da eh, goma sha ɗaya yana da wannan aƙida ta ibnu arabi cewa duk abin da ka duba a duniya shine allah yace ce inna allah fin nari narun in ka dubi wuta kana tambayan waye allah to ai wutan ita ce allah wa fil ma'i ma'un in ka dubi ruwa to ruwan nan fa shine Allah wa fil hulwu wa fil hulwi hulwun in ka dubi halawa sweet subhanallah halawa ma in ka duba to shi ma Allah ne wa fil murri murrun abu mai daci ma in ka duba to shi din ma Allah ne wa innahu fi kulli shay'in tasawwarahu dhalika shay duk abin da ka duba kawai wannan abin shine Allah ibnu farid yana da kasida da yake cewa inni rasulun كنت مني مرسلا وذاتي بآياتي على ما استدلتي فإن دعيت كنت المجيب وإن أكن منادى أجابت من دعادي ولبتي وقد رفعت تاء المخاطب بيننا وفي رفعها عن فرقة الفرق رفعتي yace ni ni ne ɗan saƙon da na aika zuwa ga wani ɗan saƙo to ni ne mai saƙon kuma ni ne ɗan saƙon kuma ni aka aika ma saƙo a shekul islam ya ce wannan magana irin ta mahaukata kuma wai malami ke yin ta wato abin da yake nufi <clears throat> shine Allah shi yake aika saƙo kuma saƙon ya isa gare shi shi kansa abin da ake nufi Allah ya aiko saƙo da Allah ya aiko saƙo zuwa ga ɗan adam shi ya karɓi wannan saƙo ya dinga bautan Allah sai da ya kai darajar da Allah ya shiga jikinsa kaga yanzu an waye gari shi ya aiko saƙo ma kan shi kenan ko yanzu ya kai darajar Allah wanda maganarsa tana daidai da annabin Allah don haka yanzu martaba uku yake da ita yana da martabar Allah yana da martabar manzon Allah yana da martaba ta wanda aka aika masakon Allah <clears throat> ce don haka in ka ɗaga murya ko ka ɗaga hannuwa kana cewa Allah ba ni yace to ai ni kake kira in kuwa ni ne nake cewa Allah ba ni to ai ni nake roƙon kaina in na ga dama in bayar ko in hana in na hana dai na hana kaina don haka ta'un na lamiri na mai magana wannan an ɗauke tsakanina da Allah misali kana cewa ya anta ya Allahu to wannan lamiri na mukhatab an ɗauke babu wannan yanzu in kana neman Allah to shine shine shekul islam yake cewa arsala min nafsihi rasulan bi nafsihi yanzu ya kai darajar da yake aika dan sako shine Allah mai aika manzo kuma manzon nan fa huwa mursilu wal mursalu ilaihi war rasulu ya zama shine Allah shine manzo shine kuma wanda aka aika ma manzon yana da zikiri da yake yi wannan malami kuma malami ne fitacce sunansa ibnul farid aqida ta sufanci zikirinsa yana cewa alwujud wahidun wa huwa Allah wala aral wahida wala ara Allah alwujud wahidun wai duniyar gaba ɗaya guda ɗaya ce wa huwa Allah shine Allah duk abin da ka gani Allah ne sai ce wala ara wahida ban ga kuma ɗayan da ake ta faɗa ɗin ba wala ara Allah ban ma ga Allah ba domin kowa ka duba Allah ne Allah shi mana kariya shekul islam ibn taimiyya da cikin littafin sadar ta'arudil akali wan nakali mujallar na shida shafi na 157 yace wa sababu zalika inna qawla ha'ula'il haluliyya wal ittihadiyya مسقف بالتأله fi في wal akhlaqi wannan aƙida da malamai suke ɗauka masu aƙidar cewa Allah yana shiga jikin halitta malaman sufaye sun riki wannan aƙida ne saboda su mai da wasu su zama bayinsu da'awan mukashafat malami zai ce maka na ga Allah jiya ko na ga annabi jiya ya gaya min magana ta kai sai yanda ya da kai amma la ya kadu ya fahimu aksarun nufa <clears throat> fa idza kanu la yafhamuna haqiqata zalika <clears throat> sallamu ilaihim ma yaqulun malami ya gaya maka cewa yanzu ya kai darajar Allah yana iya ganin Allah yana iya ganin annabi Muhammad <clears throat> yana iya magana da Allah yana iya magana da annabi Muhammad in ya ce maka fari baki ne to dole ka ɗauka bakin ne don haka ka koma bautansa ka bar bautan Allah mu maɗaukaki mu ci gaba da karatu a littafin sai ya ce wa ta'ala Allah maɗaukaki ya ce ittakazu ahbarahum kiristoci aka kai halin da suka riƙi malamansu wa ruhbanuhum wa ruhbanuhum da masu ƙoƙarin ibada cikin su arbaban sun mai da su iyayen giji min dunillahi sun bar Allah wal masih ibn maryam kiristoci suka koma bautan annabi isa da awar cewa Allah yana jikinsa wa fassarahu nabi li adi bin hatim annabi ya fassara wannan ga adi bin hatim radiyallahu anhu Allah shi kara masa yarda mun gabatar da labarin adiyu bin hatim a farkon wannan littafin yana cikin sahabban manzon Allah da kirista ne lokacin da ya zo musulunta ya yi muhawara da manzon Allah annabi ya ce masa kiristoci na bautan malamansu adiyu bin hatim ya musanta sai manzon Allah ya ce masa a hallu lahumul harama an kai wani lokaci da malaman kiristoci suke ah, halatta ma kiristoci haram fa a sai su yi musu biyayya wa haramu alaihimul halala kiristoci su haramta eh, eh, malaman su haramta kiristo su haramta wa kiristoci halal <clears throat> fataba'uhum kuma su bi su akan haka din sai shekul islam ya ce wa kasirun min atba'il muta'abbida ka dawo gefen malamai musulmai yanda Allah ya faɗa game da kiristoci an samu ta sashin musulmai mabiyan masu ƙoƙarin ibada za a ce ma wannan malami mai ƙoƙarin ibada ne ai zahidun ne ya guji duniya ya killace kansa a wata bukka yana ta bautan Allah sai a wayi gari musulmai yuti'u ba'dal mu'azzimina indahu mu'azzamina indahu suna girmama wasu malamai da suke wato suna musu biyayya malaman da suke girmama su din nan saboda ibadar da suke yi fi kulli ma ya amuru bihi abinda malam ya faɗa shi kenan duk sai a ɗauka wa in ta halila haramin ko da abin da malam ya faɗa ya kunshi halatta haram au ta harima halalin ko kuma haram ta halal a yanda Allah ya faɗa game da kiristoci haka ya auku tattare da al'umar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an kai wani hali wanda za ka samu malami zai fito ya halatta haram musulmi ya bi shi ya kuma san wannan abin halal ne ko kuwa a haramta halal ɗin ya haramta wannan halal saboda girmama wannan malamin wa qala subhanahu wa ta'ala bari mu dakata haka saboda za mu shiga wani karatun ah, ko akwai tambayoyi Allah shi sa albarka cikin abin da muka faɗa Allah gafarta mana kuskure da auku ba tambayoyi mu salati ga annabi akwai masu bukatu da dama ah, da suke roƙon yan uwa a sa su cikin du'a'i muna roƙon Allah madaukaki ya biya mana bukatunmu baki daya Allah ya yi mana damuwa da take tare da mu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 وجعل سعرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا وجعل سعرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا وجعل سعرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا <clears throat> ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك